بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم التسليم اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وأنفعنا بما علمتنا يا رب العالمين يوم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته alhamdulillah muna ƙara godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala mai kowa mai komi da ya rami zuwa ga irin wannan rana ta yau wato ranar shidda ga wata Ramadan na hijira annabi sallallahu alaihi wa sallam shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai ranar kenan take ishirin da uku ga watan biyu na miladiyar annabi isa ɗan maryam shekara ta dubu biyu da ishirin da shidda kuma in Allah baraka wa ta'ala ya so ya yarda za mu ci gaba da gabatar da darasi na tarjama ko tafsir alqur'ani mai girma gwargwadon abin da Allah ya so mu karanta gwargwadon abin da Allah baraka wa ta'ala nufi mu da karantawa insha Allah muna cikin suratul bakara kuma tafiya ta tafi a cikin ita wannan sura har ina ga mun kai wajen aya ko ta hamsin da hudu ne za mu tashi ko? To, in sha Allah za mu tashi aya ta hamsin da hudu, wa iza ƙala Musa li qaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittikhazikum al-ijla fatubu ila uku Na? To alhamdulillah. To kada mu manta kuma in mun manta ɗin to mu darasin mu na jiya. Mun kwana ne inna Allah ta baraka wa ta'ala yake ba mu labarin wato yanda ya aiko annabi Musa alaihi salatu wa salam zuwa ga fir'auna da irin gwagwagwar da aka yi da fir'auna da irin yadda fir'auna din nan ya dinga wahalar da bayin Allah banu Isra'ila waɗanda su ne alƙabilar annabi Musa a lokacin su ne mafi yawa waɗanda suka yi imani da annabi Musa a lokacin sun ci wuya an sha wahala an mai da wannan ƙabila ta banu Isra'ila bayi, ana azabtar da su a ƙasar Misira, ba su da ‘yancin kansu, haka dai aka yi ta wannan rayuwa a wancan lokaci, har Allah tabaraka baraka ta'ala ya hukunta abin da ya hukunta bayan wajen shekara arba'in ana wannan ɗauki ba daɗi, suna ta haƙuri ana ta gasa musu aya a hannu, to sai Allah baraka wata ala ya hallakar da wannan maki nasu fir'auna a kan idansa suna kallo, kaga yanzu ‘yanci ya samu. sun samu ‘yancin gashin cin kashin kansu, ya kamata yanzu kuma sai a bauta ma Allah ka ka. yanzu lokaci ya yi wanda za a bauta ma Allah. To, da wannan ne sai Allah ta baraka wa ta'ala ya zaɓi annabi Musa, alaihi salatu wassalam, domin ya ba shi allunan attaura, domin a ba da hukunce-hukuncen shari'a a cikin waɗannan alluna na attaura, domin da kamar yadda na ce muku jiya, duk gwagwagwar da aka yi da fir'auna lokacin ba a saukar da attaura ba ba a ba annabi Musa attaura ba kurin abin da aka nema a lokacin a yadda babu abin bauta mawa da gaskiya sai Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi ko kuma annabi Musa alaihi salatu wassalam da annabi Haruna manzannin Allah ne a wancan lokaci sannan a daina bautar da banu Isra'ila wannan shine abin da aka nema ga Fir'auna da mutanen shi duk rikicin da aka yi wajen sama da shekar arba'in ɗin na akan wannan akai, to bayan hallakar da shi sai Allah ya ba annabi Musa wato littafin attaura, domin a yi wa bano Isra'ilan nan da suka sami ‘yanci yanzu wa'azi, domin kuma su zamo mutanen kirki, su ci gaba da bauta ma Allah domin yanzu duniya ta zamo tasu. To sai muka ji, bayan wannan abin da ya faru kuma suka soma butulci, su ma ya suka koma kuma wato kafiran kansu suka butulce ma Allah suka butulce ma annabi Musa har ma lokacin da annabi Musa ya tafi an so wa'ancan alluna na attaura an samu wani daga cikinsu wai shi samiri ya ƙirƙiri wani ɗan maraƙi wanda ya ce ai ga Allah nan ya taho annabi Musa ya tafi shi kuma ga Allah ya taho sun sha bamban a hanya don haka a zo a bauta mai haka dai suka yi bautar ɗan maraƙin nan kwana arba'in, har sai da annabi Musa alaihi salatu ya dawo, ya samu abin da ake ciki na bauta ma ɗan maraƙi ya faɗa, ya kori samiri ɗin nan daga cikin al'umma, sannan ya faffasa wannan ɗan maraƙi ya watsar da shi, to daga nan ne Allah tabaraka wa ta'ala sai ya ci gaba da bamu labarin abin da ya biyo baya, sai Allah ya ce me. a'udhu billahi اتخاذكم الإذل فتوبوا إلى بارئكم فتوبوا إلى بارئكم فقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب Allah tabaraka wa ta'ala ya ce, Wa izi ƙala Musa li ƙaumihi, tuna lokacin da annabi Musa ya ce wa mutanen shi banu Isra'ila, bayan ya faffasa wancan ɗan mariki ya jefar, an kori samiri daga cikin tafiya, an mai da shi ɗan baya ga dangi, annabi Musa sai ya ce ma sauran banu Isra'ila, innakum zalamtum an fusakun, hakika kam kun zalunci kawunanku. bittikazi kumul ijila saboda kuka riƙe wannan ɗan marƙi abin bauta fatubu ila bari'ikum da haka ku zo ku tuba zuwa ga wanda ya halice ku ku tuba ga Allah yanayin tuba ku a lokacin ga wanda ya kuskure faqatulu anfusakum ku yaki kawunanku ku su kashe wasunku zalikum khairul lakum wannan tuba shine mafi alkhairi a gare ku inda bari'ikum a wajen ku Allah Ta baraka wa ta'ala, in kun yi wannan fata ba alaikum to zai karɓi tubanku, na huwa tawabur rahim domin shi Allah mai karɓar tuba ne ko mai jin ƙai ne, Allah ka karɓi tubanmu, Allah ka ji kanmu. Wannan kenan, lokacin da annabi Musa yake ma banu Isra'ila ko ya same su da wannan laifi na bautar ɗan maraƙi, sai ya ja hankalinsu zuwa ga su tuba ga Allah. a wannan lokaci idan al'umma ta kuskure irin wannan, to Allah bai karɓar tubansu sai sun yaƙi junansu, wasu sun kashe wasu daga cikinsu, shi ne tuba a wancan lokaci a shari'ar da ke cikin attaura, a shari'ar da ke zamanin annabi Musa. An fahimci wannan? Mun sha cewa Allah ya aiko annabawa ga baki ɗaya ta fuskar aƙida, aƙida ɗaya ce, kada a bauta ma kowa sai Allah annabin lokacin annabin Allah ne, amma ta ɓangaren shari'a akwai bambance-bambance tsakanin wancan annabi da wancan. A wancan lokaci, lokacin shari'ar attaura, lokacin shari'a ta annabi Musa, in al'ummar gari suka yi laifi, laifi na bai ɗaya, to hukuncin shi ne a ɗaura yaƙi a cikin garin da ‘yan wancan unguwa da ‘yan wancan unguwa a raba daga, a shaya daga, a samu timatimai kamar timatiman kwallo a buga a gwabza a kakkashe wasu wasu su haye in aka samu haka da waɗanda aka kashen da waɗanda suka kashen duk an yafe musu dangane da wancan laifi sai a sha to mu ko a musulunci Allah ta baraka wa ta'ala sai ya share mana wancan domin tsananin kauna da yake mu musulmi sai aka ce mu tuba kurin ku ce Allah mun tuba Kurin ku daina aikata mugun aikin da niyyar kun tuba shikenan sai Allah ya fi muna ashe haga wannan sauki ne sauki ne aka saman muna an gane wannan ku? daga waɗancan shari'u da na gabace mu a waɗancan shari'u idan najasa ta taɓa jikin rigar mutum misali fitsari ya taɓa jikin suturarka to yadda za ka in kana son gurin ya ɗarkaka sai ka tattara bakin gurin sai ka sa wuƙa ko da sai ka yanke to sannan ne ya ɗarkaka in ko jikin fatar jikinka ne nan wani abu na najasa ya taba ko fitsari ko wani abu na najasa to kurin mafi sauki ka sanya wani abu mai kaifi ka reda fatar ko kuma ka sa wani abu mai kaushi kai ta kankara sai ka kankara fatar gurin sannan gurin ya tsarkaka mu ko sai aka ce mu sa ruwa mu wanke shikenan ya tsarkaka a waɗancan shari'u waɗanda sun ka gabata injila da attaura ba a yin ibada sai a gurin da aka keɓance aka ce gurin ibadan ne. Misali, ko gobe ko jibi, kiristoci da suke cewa suna bin annabi Isa, ba sa yin sujada, ba sa yin sabis sai an je church, ko suna a gida. Suna yi kan titi in tafiya ta kama daga nan mutum zai je Kano lokacin sujada ya ran Lahadi ya tsaya nan kan titi kurin ya sajada shi a nan, saboda shi kirista ne suna yin haka? Ba sa yi. domin ko musulunci sai aka halatta muna duk inda sallah ta kama ka kai aka sanya muna ƙasa ta zamo masallaci kana gona ne in lokacin azhur yayi ka aje fatanya ka kai alwala ka yi sallah kana kasuwa ne in lokaci yayi kana kan hanya ne in lokaci yayi ka tsaya kai sallarka kaga saukin da Allah ya samar mana daga shari'o'i musamman akan waɗancan shari'o'i da na gabace mu ya kamata mu Allah godiya Allah mun gode to ba ta fatar baki ba kadai mu yi aikin Allah ba mu dacewa Allah ta baraka wa ta'ala ya ce sai sun yaƙi kawunan su sannan ne za su tuba sannan ne Allah zai karɓi tubansu kuma wannan shine mafi alkhairi in dai sun kasance alkhairin suke nema to su yi wannan wannan kenan sannan sai Allah ta baraka wa ta'ala ya umurci annabi Musa ya taho da wasu daga cikin mutanen nan nashi a zaɓo masu hankalinsu waɗanda suke dattawa masana jiya da yau su zo gaba ga zakin Allah ta baraka wata ko su inda Allah umurce su dutsen ɗora sena domin su nuna tubansu da kaskantar da kansu gaba ga zatin Allah su nuna tubansu da kaskantar da kansu kamar da Allah umurce su annabi Musa sai ya zaɓi aƙalla mutum saba'in kamar yadda can aka faɗi mana cikin Arab ko Allah tabaraka wa ta'ala wa tara Musa qaumahu 70 rajulan limiqatina annabi Musa ya zabi mutum 70 dan ya zo da su mu yi gani da su dan ya zo da su mu yi gani da su To akan hanya gurin tahowar su waɗannan mutum 70 su na wakilai su na majalisar dattawa ta wannan al'umma tasu sai suke ce ma annabi Musa me suke cewa tsimma. Na’am, Allah من بعد موتكم لعلكم تشكرون نعم الله تبارك ya musa tuna lokacin da kuka ce ya Musa, Mato waɗannan delegate na mutum saba'in, zaɓaɓɓu dattawan, waɗanda ake ji da su, majalisar kula ta lokacin, suka ce to ya kai Musa, lan nu'mina laka har abada ba za mu taɓa yin imani da kai ba dibi lan tana kora aukuwar abinda ba zai yiwu ba har abada maimakon su ce la nu'minu laka sai suka ce lan nu'mina laka ba za mu taɓa yin imani da kai ba hatta narallaha jaharatan har sai mun ga Allah jaharatan suka faɗi wannan magana ƙarara ba kunya ba tsoro suka ce ba za mu yi imani da kai ba sai in mun ga Allah sai in Allah ɗin ne ya zo da kanshi ya ce gani ni ne Allah ni na aiko annabi Musa saboda haka yanzu wannan ja da kawo mana za mu je mu je mu tuba gaba ga zatin Allah a dutsen dora sina inna Allah ya umarnin aje to in mun je fa ka faɗi mai sai ya fito da kanshi ya ce gani subhanallah ko kuma lan nu'mina laka ba za mu taɓa imani da kai ba hatta narallaha jaharatan sai mun ga Allah ɗin ido da ido wannan jaharatan yana da fassara guda biyu ko dai suka faɗi maganan nan ƙarara ba sa kai ko kuma suka ce ba za mu yi imanin ba sai in mun ga Allah ɗin to duka biyu suka ce ba za su yi imani da annabi Musa ba sai sun ga Allah ƙarara zatin Allah sun gan shi sannan kuma suka faɗi wannan maganar ƙarara ba jin kunya ba tsoro subhanallah abin da suka faɗa kenan ga annabi Musa fa akazat kuma sa'iqa ko take sai Allah ya sa wata tsawa ta kama su sai aka yi musu wata tsawa ta kama su duk suka faɗi matattu wa antum tanzur kuna kallo kuka riƙa faduwa kuna mutuwa ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya haka dai kamar can cikin arab aka ce falamma akazar umar jafatu qala rabbi law shi'ta ahlakahum min qablu wa iyaya a tuhulikuna bi ma fa'ala sufaha minna annabi Musa ya ce ya ubangiji ya ubangiji ya Allah ya zaka halakar da su na zaɓo mutane daga cikin al'umma mutum saba'in mun taho da su ga san halakar da su ai da in kayi shirin halakar da su ya Allah da can cikin mutanenmu ya kamata a halakar da su yanzu zan faɗa zargi na zaɓo su na taho na kashe ko ba haka ba ne a tuhlikuna bima fa'ala safaha'u minna ya Allah kada ka kashe mu saboda abinda wawaye suke aikata a cikin mu wawaye ne Allahu akbar Allah haka ya kaddara sai Allah ya ce summa asnakum sai muka tayar da su muka farfado da su min aje mautukum bayan kun mutu Allah fadi yayi wannan nuna aya ne dan me la'allakum tashkurun domin ku zama masu godiya ga Allah Allahu akbar duk wannan fa ana ba yahudawan zamanin yau yahudawan lokacin annabi sallallahu alaihi wa wannan labari ne na abinda iyaye da kakanninsu suka yi na sabawa zamanin annabi Musa na butulcin da suka yi ma annabi Musa bayan kuma Allah ya kwace su ne ta hanyar annabi Musa sun manta zaman da suka yi ƙarƙashin mulkin mallakar Fir'auna, sun manta irin mummunan masifar da ya kwankwaɗa musu, sun manta irin mummunan bala'in da ya shafa musu, to yau gashi Allah ya kwace su ta hannun annabi Musa to kuma ga irin butulcin da suke biyowa da shi tsakaninsu da annabi Musa tsakaninsu da Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya kyauta sai kuma mai algafarta malam Allah tabaraka wa ta'ala ce to shikenan wannan ta wuce ga kuma wani sabon abin da suka yi ga wata sabuwar ni'imar da Allah ya ni'imta su da ita wai dan dai su yi Allah godiya su yi riko da taura su yi aiki da ita Allah ya ce wa zallalna alaikum gamama sai muka saukar muku da girgije yi muku inuwa aka sa wani girgije daidai saitinsu saitin wannan tawaga tasu sai tun wannan ayari nasu ya rufe su ya musu inuwa ba ruwansu da zafin rana duk inda suka karkata kuma girgijen nan yana tafe da biye da su aka kare su daga tsananin zafin rana wa an anzalna alaykumul manna kuma aka saukar musu da ruwa ruwan zuma tatacce ba zumar ba tataccen ruwan zuma mai kyau wasalwa da naman tsuntsaye wata tsuntsuwa da ake ce masalwa ko yauwa naman salwa soyayye aka ce ga shi nan ku ci nama ku sha ruwan zuma ga ku cikin inuwa kulu min at-tayyibati ma razaqnakum aka ce ku ci daga arzikin da Allah azurta ku da shi amma sharadi guda ɗaya, kada ku ɗauka ku ɓoye, yau za a saukar muku da soyayyen nama da ruwan zuma ku ci yadda za ku iya ci abinda aka hana kada wani ya ɗiba ya kai gida ya ɓoye gobe ma zai dawo jibi ma zai dawo gata ma za ta dawo kullum abincin kenan Allahu akbar kaga wata ni'ima to amma me saboda taurin kai irin na bayahude sai suka rika ɗiba suna ɓoyewa ba wai don su ci gobin ba sun yadda gobin da za ta za a sake kawowa jibin ma za a sake kawowa ba suna ajiyewa ba ne don tsoron wai ba za a kawo ba a'a don su ga me zai faru in sun ɓoya <laughs> an ce kada ku ɓoye to bari su ɓoye su ga me za a yi eh bari su ɓoye su gani me za a yi ai daga nan Allah tabaraka wa ta'ala sai ya ɗauki aka aka da saukarwa da haka Allah ya ce wa ma zalamu ba mu zalin wa ma zalamuna ba mu zalunce su ba walakin kanu an fasahum ya zalimun su ne suka zalunci kawunan su domin sun saba doka sun saba doka wannan sai yake jan hankalin mu mu ma mutanen annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ashe in Allah ya maka ni'ima ka tsare dokokin Allah to Allah zai dawwamar da wannan ni'imar gare ka in ko Allah ya ni'imta ka da wata ni'ima kai amfani da ni'imar wajen saba ma Allah to Allah fa zai dauke wannan ni'imar haka ya faɗa da wani nasi na alƙur'ani a cikin suratul Ibrahim Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la wallahi in Allah ya maka ni'ima kai ma Allah godiya to Allah zai karo ma me yi ma Allah godiya ba da fatar baki ba a ce alhamdulillah ba ita bace kadai godiyar kai aikin da Allah ya dora ma in Allah ya ni'imta ka kai amfani da wajen ni'imar wajen yi ma Allah da'a to Allah ya ce la azidannakum wallahi zan kara muku hadda lamul qasami wallahi zan kara muku wala in kafartu kuma wallahi in kuka yi butulci Allah ya ni'imta kuka yi butulci da ku sani inna azabi da shiri lalle azaba ta mai tsanani ce ba sai gobe kiyama ba tun daga duniya Allah yana iya amshe wannan ni'imar a baka fanko ko kuma a ban ma abin da kake gani ni'ima ce in kuɗi ne a ban in mulki ne a ban a hana ka kwanciyar hankali ka ta fama da fitinu cikin abin ga kuɗin ga mulkin ga rashin kwanciyar hankali tashin hankali kullum fargaba kullum ka kasa bacci ka kasa kusantar iyalinka ‘ya'yanka ma kowa maka ga duk duniya ma ta yi kunci kuma ga kuɗi ga abin nan ana iya samun wannan an fahimci wannan ko wata rana wanzami yake ba mu wani labari ya ce a wani gari daga cikin garuruwan arewacin najeriya ya zuwa iske mutane damfam a bakin wani ofis duk mutane ne ana jiran mai ofis ɗin ne mai ofis ɗin kuma yana ciki kowa shi yake son gani kowa ya zo ne don ya gami ofis ɗin nan sai wani ya ce aikuwa mai gida ya ce an ga ɗan wanzan tura mai zai mai aski ka ce ɗan wanzan da Allah za ka yi mai gidanmu aski bismillah ya ce to aka yi mai ji a gora aka ji aka kai shi har ofis ɗin inda mai gida yake duk waɗanda fashi ake jira sai ya je ya tadda mai gidan da fayaloli dam a gaban shi sai ya ɗauko wannan ya sa hannu ya ɗan karanta ya sa hannu ya ture a bugo ya ɗauka lokacin landline ba GSM ya ɗauki waya ya gama magana ya ce ɗan zauna nan wanzan ina zuwa ɗan wanzan ya zauna shuru a yi wannan a yi wannan a yi wannan ɗan wanzan ya duba sai ya ga abinci waje ɗaya har ya huce har ya sandare ba a taɓa shi ba abinci mai rai da lafiya a je waje ɗaya ga waɗancan na ƙasa shi ake jira kai karshe dai da ya kalli ɗan wanzan ya ce ɗan wanzan ya ce aikin nan ba zai yiwu ba da Allah ya haƙuri sai ya sa hannu ya ɗauko abin da zai bashi kurin ya bashi ya ce ita fiye ka askin ba zai yiwu ba to kalli wannan dan Allah ina kwanciyar hankali gurin wannan ina natsuwa babu an gari ko da haka kuma ga dai in mulki ne ga mulkin Allah ya bada in dukiya ce ga ta Allah ya bada amma Allah ya cire kwanciyar hankali cikin hidimar kullun ɗarɗar ake an gani haka al'amarin Allah yake in Allah ya ni'imta ka kai ma Allah godiya da ya yi mashi abin da ya ce ka yi da ni'imar, to Allah zai dawwamar da wannan ni'ima kuma Allah zai baka natsuwa da kwanciyar hankali. In kuma Allah ya ni'imta ka sai ba kai abin da Allah ya ce ba kai mai butulci, to Allah zai cire maka wannan ni'imar, ko kuma Allah ya cire maka jin daɗin ni'imar. Ga ni'imar kowa na gani kamar daɗi kake ji, nan ko wahala kake sha. An gani komai na iya faruwa, haka Yahudawa suka yi. da suka zalunci kawunansu ta ɓoye abin da aka ce kada su ɓoyen sai Allah ta baraka wata ala ya ɗauke Allah ce ai ba mu zalunce su ba walakin kanu an fasahum ya zalimun su ne suka zalunci kawunansu to daga nan kuma ya suka nemi to ai duk matsalan ma dai yanzu ba su da garin zama ne sun fito daga Masar inda aka halakar da Fir'auna dama biyu su suka halaka ya halaka kan hanya kuma yanzu ba su da wata kamaiman gari ba su da wata kamaiman ƙasa inda za a sama musu ƙasa ta kansu yau aida sun zauna sun ji daɗin rayuwa don haka suka ce ma annabi Musa to da Allah ya roƙi Allah a samar musu wani birni wanda za su je su zauna su kafa gwamnati a wannan ƙasa. Sai Allah ta baraka wata ala faɗi ma annabi Musa ka ce musu su tafi birnin Kudus, su je su zauna a gurin birnin Kudus ko birnin arika daga cikin waɗannan birane daidai Kudus da Areka makautan juna ne kusa da kusa ne duka tsakanin su bai wuce kilomita arba'in ba kamar ka ce tsakanin Hunto da Zaria aka ce to su tafi nan su zauna amma ga doka ɗaya ita ce in za su shiga wannan birni su kaskantar da kawunan su ga Allah su shiga suna masu tawalu'u suna masu neman gafarar Ubangiji to sai suka yi ya gashi na Allah zai faɗi mana وإياكم وسنزيد المحسنين فبدل فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون Allahu akbar Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa iz ku tuna lokacin da muka ce muku ku Yahudawa udkhulu hazihi alqaryata ku tafi ku shiga wancan gari ku shiga wancan birni ai baitul maqdis wato birnin Qudus au ariha ko kuma birnin ariha amma in kun je za ku shiga ku shiga cikin birnin fakulu ha ku ci duk abin da ke ciki na arziki ci ituma irin wanda kuke so ragadan ba tsawatarwa wato iyakar san kada ka ce ragadan ma'ana ba wanda zai ce ma dan me ci iyakar sanka duk abin da kake so ci iyakar cinka ba doka amma kurin doka inda take in kun je za ku shiga birnin garin wada kullu babu sujjadan ku shiga wannan gari kuna masu sujuda ma'ana ba kuna dungura goshi ƙasa ba kuna masu kaskantar da kawunanku da alamar tawalu'u da alamar kaskantar da kai ga Allah ta baraka wa ta'ala wanda ya muku kyautar wannan binni kuma ku shiga kuna addu'o'i wa qulu hiddatun kuna ya Allah akan kare mana kurakuran mu Allah a yafe mana Allah mun tuba ku shiga da irin waɗannan kalmomi na nuna nadama in kuka yi wannan na gafiyar lakum kadaya kuma zamu gafarta muku kurakuran da kuka yi baya wa lil muhsinin kuma zamu yi masu kyautata niyya ƙari ma akan haka in kun yi da kyakkyawan niyya to wannan shine umarnin da aka ba su lalle su tafi ga birni can wanda aka hore musu gurin nan da mafi yawa ayoyin alkur'ani Allah yake giran gurin da arlul mubaraka ƙasa mai albarka ƙasan nan mai albarka ita aka ba su a lokacin to amma me da suka zo shiga wannan birni fa baddalal lazina zalamu na qawlan da zai kila lahum azzaliman naka sai suka canza wata magana ba wacce aka ce su ce ba me aka ce su ce su kasantar da kai su ce ya Allah mun tuba a yafe mana sai suka canza wata magana ba wannan ba maimakon su ce hiddatun a kankare mana kurakurai sai suka ce hiddatun suka daura nunin tsakanin a'un da da'un hiddatun ya Allah alkama ya Allah alkama kuma ba kuskure ba suna sane wai dai su ga ya za a yi in sun canza ya za yi in sun canza sun canza me zai faru kuma aka ce su shiga suna masu kaskantar da kai da suka shiga suna tunkoso suna bangazar juna haka suka shiga birnin kudus din kun gani nan ma Allah bai kyale su ba fa anzalna alal na zalamu rijzan minas sama'i Allah ce sai muka saukar da wata masifa akan su daga sama sai Allah ya saukar musu da wani bala'i kun san bala'in shine Allah ya saukar musu da annoba daga kansu aka soma abin da ake kira annoba an san annoba ko mutuwar farar daya wancan ya mutu he wancan ma ya faɗi ya bingire ana kokarin jana'iza wancan a ce wancan ma ya mutu aka sami irin wannan ko yanzu akan ce kwalara ko To wannan akan wannan lokaci aka fare musu ita ita ce azabar da Allah ya so mu saukar ba banu Isra'ila ya tabbata a wani hadisi wani Imam al Bukhari ya fitar lambar hadisin shine dubu shida da da saba'in da hudu Imam Muslim ma ya fitar da hadisin da lamba dubu ɗari biyu da goma sha takwas hadisin Usama Usama yake cewa qala Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzan Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi ya ce, Atta'un rijizun, au atta'un azabun, manzan Allah ya ce, Kun ga annoba wata azaba ce, orisila ala bani Isra'ila, wacce aka aika ta ga banu Isra'ila, au alaman kana ƙabalakun, ko kuma manzan Allah ce waye aka aika ta akan waɗanda ke gabaninku su ne dai bano Isra'ila. Sai manzan Allah ya ce, fa iza sami'tum bihi bi aradin in kun ji wani gari ana annoba ku ba ku riga kuna cikin garin ba fala tuqaddimu alaihi to kada ku shiga garin in kuna waje kuka ji gari kaza ana annoba to ku fasa in dai ba zuwan ya zama dole ba ki e kada ku je wa iza waqa'a bi aradin in kuma annoba ta auku a wata ƙasa wa antum biha ku kuma kuna garin shi Allah ya kawo annoba a garin garin ku ne ko kun zo garin ne annoba ta zo fala ta kuriju firaran minhu to kuma kada ku bar garin wai don gudun annobar wannan shine ka'idar musulunci in baka shiga ƙasa baka ji ana annoba to shari'ar musulunci ba ta yadda ka je ba kada ka je in kuma kana gari aka fara annoba to kada ka bar garin ba kada ka bar garin kwata-kwata ba a kada ka bar garin don gudun annobar amma in wani abu ya kama wanda zai fidda kai gari wannan ba a hana ka ba ka tafi abin da aka hana kada ka bar garin don gudun annoba wajen tsoron kada ka mutu an fahimci wannan ko wannan kenan ƙarin bayani akan annoba ɗin nan Allah ya sanya ta ne azaba ga banu Isra'ila ta zamo aya amma ba yana nufin duk wanda ya mutu cikin annoba kuma shi kenan ya zamo banu Isra'ila ba a'a manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya mutu cikin annoba tana zaman mai shahada yana samun ladan shahada an fahimci wannan ko ta faru a gari yana cikin garin bai gudu ya bar garin ba Allah ya kaddara ta same shi kuma ya mutu a wannan lokaci to ya shahadar haƙuri da miƙal al'amura ga Allah Allah zai ba shi ladan shahada Allah ka amshi ayyukanmu ina fata an fahimci wannan to wannan azaba banu Isra'il aka fare ma ita ma kanu ya fasikun saboda sakamakon fasikancinsu, kai, sun yi taurin kai, duk ana bayyana mana tsaurin idan da banu Isra'il suka yi ne tun zamanin annabi Musa, kamar yadda na faɗi mana wani lokaci can, annabi Musa tun da aka haife shi, tun da aka haife shi, aka sa shi cikin akwatu, aka ɗauki akwatin aka jefa ruwa. akwatin nan ba inda ya zame sai gaban mai yankan yara mai yankan kawuna sai ga yaro gaban shi Allah ya hawar da annabi Musa a nan bai yanka shi ba Allah ya sanya ma matarshi shi san annabi Musa ta ce dan Allah kada a yanka yaron nan ta ta lallashe shi har ya yadda aka nemi ina mai shayar da shi Allah cikin hikimar shi ya mai da annabi Musa wajen mahaifiyar shi har da kuma waɗansu kuɗi da ake biyanta har ta yaye shi ta maida shi gidan fir'aun domin shi ya ɗance shi ya ce ɗan shi ne ma a nan cikin gidan fir'aun ya girma kullum fir'aun shiri yake yanka annabi musa yana faɗi wa matar shi asiya asiya kin ga yaron nan kada ya zama mana alƙaƙai ki bari a kashe shi tana a'a ba shi bane yi hakuri mai gida yi hakuri mai gida har dai aka ce wata rana ce kai sai na jaraba sai ya ɗauko garwashin wuta a wani kwano ya ɗauko dabino a ɗaya kwanan sai aje gaban wannan yaro ɗan jariri mai rarrafe don ya ga yaron nan annabin Allah ne ko ko ba annabin Allah ba ne. Allah baraka wata sai ya karkata hannun annabi Musa sai ya ɗau garwashin ya jefa baki ya kone ya fashe da kuka ce eh babu shakka ba shi ba ne ba annabin ba ne. <laughs> Da haka fa ya ƙyale annabi Musa ya girma gidan shi. Sai da ya shekara talatin annabi Musa ya je garin raban faɗa ya je raba faɗa ya tunkuɗa wani mutum ya faɗi ya mutu aka yi ta tunanin wa ya kashe shi daga ƙarshe da asiri ya tuni annabi Musa ne aka nemi a kamo shi wata ta zauna a lokacin fir'auna ya ce to kun gani ko dama na ce mana wannan yaro mai takatsantsan da shi to gashi ya so mu kashe mana mutane saboda haka kur aka yanke mai hukuncin kisa cikin ‘yan majalisa cikin manyan ministocin fir'auna akwai wani yana ƙaunar annabi musa ana yanke hukuncin kisan ya taso a guje ya maza maza ya zo samu annabi Musa ya ce ya Musa yau fa majalisa ta yi zama kanka an yanke ma hukuncin kisa an ce duk inda aka ganka a kashe ka da haka ina baka shawara ka bar garin nan nan take annabi Musa ya gudu ya bar Masar bai san inda za shi ba bai taba zuwa wani gari ba ba shiri ya fita ya bar garin kurin ya taya mu inna Allah ya kai shi ya tafi birnin Madayana Fir'auna da ya laliba bai samu annabi Musa ba ya gudu sai ya koma ita waccan mata tashi Asiya ya ce kin ga kin ɗaure ma yaron nan gindi har ya girma to gashi ya so ma kashe mana mutane kuma ya gudu ba a gan shi ba hukuncin kisan shi ya dawo kanki wallahi shi ya kashe ta shi ya kashe ta mummunan kisa ya ɗaure ta da turke nan aka ɗaura hannunta na dama aka ɗaura hannunta na hagu jikin wani turke, aka ɗaura ƙafarta ta hagu jikin wani turke, ƙafarta ta dama a jikin wani tana lilo haka yasa kuma ƙasanta aka shirya garwashin wuta aka gasa ta kamar yadda ake gasa rago in an bankare shi dinnan da haka ya kashe ta kafin ta mutu ta roƙi Allah ya gina mata gida aljanna aka nuna mata ga gidanki na aljanna ya tsiratar da ita daga fir'aun da ma'aikatan fir'auna Allah ya kamshi rayuwarta ta tafi aljanna ta huta annabi Musa can inna ya tafi fa ya je kuma ya zauna ƙarƙashin annabi shu'aib ya neme kiwon dabbobi a cikin dajin nan a lokacin da kura da kirkeci da macizai ba wai nema bane da rana faɗa ake ta yi da su suna ƙwatar awaki suna mai kiwo yana bi yana ƙwato abin shi haka annabi musa ya shekara goma a madayana yana wannan rikici da namun daji sannan sakamakon kiwon nan na shekara goma shine sadakin da za a bashi aure aka ba shi auren diyar annabi shu'aibu domin ya cika shekara goma shi ne sakamakon ladan shi da haka ya shirya to bari ya dawo masar kila yanzu waccan magana ta wuce ya ɗan lallaɓo ya yi wasan ya biyo dare ya samu wata unguwa bayan gari ya zaman shi ya zo ya huta ya taho kan hanyar dawowa masar Allah ta baraka wata ala ya kira shi a wani dutse na tura sina tsakanin masar da yadda abin da madaina take nan Allah ya kira shi kuma aka ba shi annabta da manzanci aka ce ya tafi ma wancan fir'aunan wa'azi ya ce ya shiryu ya ce da cewa shi Allah ne wancan fir'aunan da ya wancan laifin ya gudu to ya zama magana koyo ya taho da ni ya dan samu wani guri ya rakube ya dan samu wani ƙauye ya laɓe to kuma ga babban aiki ya samu kuma ya tafi har fada ya gaya ma fir'auna kai ba Allah bane ka bauta mu Allah <laughs> kun ga jarabawa ta Allah wallahi malaman tafsiri suka ce annabi Musa da zai je wajen wannan haske ya bar matai shi a tsaye a cikin daji da daddare ana ba shi wannan umarni ko wajen matar bai koma ba daga nan kurin sai ya kama hanyar Masar ba su ƙara haɗuwa da matan nan ba sai bayan shekara arba'in can ya batta ya tafi ita kuma ta gaji da tsayuwa har gari ya waye ba shi ba labarin shi sai da ta kwana uku gurin waɗansu suka zo mutanen madaya suka ganta suka gane ta ai wannan wance ce ɗiyar annabi shu'aib ina mijin naki tace wallahi nan wajen da yi. har yanzu bai dawo ba suka bincika suka bincika ba shi ba labarin shi suka ce to zo mu koma gida suka maida ta wajen babanta annabi Musa aiki ya samu manzanci ya zo ya tayar ma fir'auna ya je ya ci gaba da wa'azi fir'auna na karyatawa. ba irin wulakanci da cin kashin da ba a yi mashi ba har tsawon shekara arba'in sannan Allah ya hallakar da fir'auna Allah ya ba banu Isra'ila cin nasara to kuma bayan waɗannan abubuwa kun ji kuma su bane Isra'ila irin kuma yadda suka yi annabi Musa butulci ku kalli wannan kun ji kuma yadda su kuma suka maida mai da murtani maimakon ta hanyar shi ne Allah ya taimake su suka samu ‘yanci aka hallakar da maƙiyinsu a gaban idansu su yi imani da Allah. to kuma kun ji irin butulcin da suka biyo baya da yi ba fa shikenan ba akwai saura na dan yi mana sharhi na ƙarin bayani idan mu fahimci yadda halin mutane suke musamman banu Isra'ila butuli ne to yanzu waɗanda suka yi annabi Musa wannan dan sun yi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa wani butulci har ma ya zama abin mamaki ba abin mamaki bane dama halin su ne dama gadan su ne iyaye da kakanni haka suke butuli ne jiya nike ce muku shi yasa a hadisin Isra'i wanda manzon Allah ya tafi har saman saman bakwai ya tadda annabi Musa a sama ta shida ya tadda annabi Ibrahim a sama ta bakwai amma da ya je inna Allah ya so ya je aka farlanta mana salloli hamsin aka ce manzon Allah ya dawo ya faɗi mana ya koya mana ya taho annabi Ibrahim bai ce komi ba amma annabi Musa annabi na zuwa ya ce me aka umurce ka yace salloli guda hamsin ya ce kai ina koma a rage na jarraba mutane iyaka jarrabawa ka ga mutum butuli ne ba sa yin hamsin din nan ko ma a rage aka dinga ragewa aka dinga ragewa har sai ta kai biyar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce an ce mu je mu yi biyar ya ce ko ma a rage biyar din nan mutane ba su yin ta yadda ake so na jarraba mutane iyaka jarrabawa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a aya Musa na koma wajen ubangiji na koma har na ji kunya a banmu da biyar din shi da aka tabbatar mu da salloli guda biyar sai Allah ya ce wa wal hasanatu bi asharati amsalha kowanne ɗaya kuma in aka yi tana da lada an yi irin ta goma kenan in ka tsara salloli guda biyar kana da ladan kayi hamsin ɗin wacce aka fara farlantawa ina fata an gane to wannan kenan ashe annabi Musa in kana neman wanda ya sha kwaranniyar jama'a a duniya to babu kamar annabi Musa babu kamar annabi Musa Allahu akbar to shi ne sai Allah ta baraka tabaraka ta'ala ya ci gaba da ba mu labarin dai wannan daurin ido da butulci na Yahudawa sai Allah ya ce me abaddala tabaraka wa ta'ala ya ce, Wa izis ta saƙa Musa li ƙaumihi, a lokacin kuma sai suka dami annabi Musa yau ai ba su da ruwan sha, ya ba su ruwan sha, ya ba su ruwan sha. Annabi Musa sai ya nemi Allah ya shayar da mutanen shi, wa ƙulnar dubbi a sakal hajar, sai muka ce ma annabi Musa, ga wani dutse nan gabanka, bigi wannan dutsen da sandarka, sai ko annabi Musa ya bigi wannan dutse. ai yana bugun dutsen nan fanfajarat min husnata asharata aina sai ga idanuwar ruwa goma sha biyu ko ina ya bullo bullo bullo ruwa na bulbulowa dama su kabilar yahudawa gida goma sha biyu ne yawan ’ya'yan annabi yakubu su goma sha biyu, haka suke tun wancan lokaci, haka suke har gobe gida goma sha biyu ne, komi suke yi sha biyu suke yi, duk da daga baya sun yi canji sun koma suna sha ɗaya. Kun fahimta? In lokaci ya bada za mu yi bayani akan wannan, amma kafin mu kai can, me yasa suka canza zuwa sha ɗaya? Tambaye ma'aikatan gwamnati, a ma'aikata, grade level, a ce an ɗauke ka aiki grade level 7 step 2 ko? Daga nan ka kai 8, ka kai grade level 10 ko 9, ka kai 10. Daga nan sai nawa? Sai 11? 11 ake zuwa? sai tuwal babu ilabin babu ilabin duk ma'aikacin gwamnati giran level din daga ka kai matakin albashi na goma eh, level 10 to daga nan babu level 11 wucewa ake level 12 haka ne ko wannan kenan a kirga da yaren yahudanci in suka kirgo daga ɗaya biyu uku hudu suka kai goma to sha ɗaya ba sa faɗin sha ɗaya ita ce sha biyu a sha biyu b an gane wannan ku? duk sha biyu suke kiransu sha biyu a sha biyu b ba sa cewa sha ɗaya don me kaɗan daga ciki ‘ya'yan annabi yakubu su goma sha biyu ne to cikinsu annabi yusufu shi ne na goma sha ɗaya bunyamin shi ne na sha biyu to shi annabi yusufu ai bai girma cikin gidansu ba tun yana yaro aka fidda shi ya girma a masar can cikin misrawa dan haka shi ba dan gida bane in suka kirgo lambar annabi Yusuf ya su tsallake ta shi ba dan gidansu bane kuma shine tauraro a gidan domin shi kadai ne annabi shi Allah ya bayyana annabi ne da shi ne aka haskaka gidan amma duk da wannan saboda kishin kabilanci yo ai shi bai girma cikinsu ba ba su wasan ƙasa da shi ba ba su kiwo tare da shi ba saboda haka shi ba ɗan gida ba saboda haka duk lambar shi aka zo sai a tsallake ta an gane wannan ko to su goma sha biyu ne haka suke zura'a goma sha biyu kuma duk abin suke sha biyu ne har yanzu ma a addinin yahudanci kamar yadda muke da firak a cikin musulunci akwai izala akwai dariƙa akwai shi haka firak ne cikin musulunci to su ma firƙoƙi ne guda goma sha biyu ba sa ƙarawa ba sa ragewa a yahudanci saboda gida goma sha biyu ne komi kuma suke sha biyu suke yi da haka a nan ma sai Allah ya fitar musu da mashaya ruwa goma sha biyu ƙada alima kullu unasin masharabahum kowane gida ya suka gane inda zan sha ruwa Allah ya ce musu kulu ku ci abinci wa sharabu ku sha abin sha min rizki lahi daga abinda Allah ya azurta ku da shi wala ta'asaw fil ardi mafisidin kada ku tafi a bayan ƙasa kuna masu fasadi kun an ƙara ni'imta su bayan waccan ni'ima da aka yi musu ta tataccen ruwan zuma da naman tsuntsaye soyayye suka yi butulci aka daina saukarwa to yanzu kuma ga wata ni'ima an kare musu amma duk da wannan sun yi godiya ba su yi godiyar ba me suka yi ma bari ku ji wani sabon butulcin kuma wa iza qultum ya musa a lokacin ne kuma kuka ce ya annabin Allah annabi Musa lan nasbira ala ta'amin wahidin mu fa ba za mu iya haƙuri da abinci ɗaya ba a ce kullum mu ci nama mu sha ruwan zuma gaskiya ba za mu haƙura da wannan ba fada na rabbaka ka roƙa mana ubangijin naka kaga rabbaka ubangijinka kamar su ban da su an gane ya kurji lana min matun bitul ardu ya fitar mana da abin da ƙasa take tsirarwa min baƙaliha na mabin ƙusa ƙasa irin su makani haka su dankali kaji fa wanda yake cin nama ya sha ruwan zuma wanda kuma shi yake so a canza a bashi dankali a bashi makani <laughs> wakin sa'iha da masu bawo irin su gyada irin su gujiya wa fumiha da waɗanda suke masu yaji wa adasiha da adas wa basaliha da su albasa irin su za a bamu irin su muke so kaji dan Allah annabi Musa ƙala sai ya ce musu a tastabadiluna lazi huwa adana lazi huwa kai shi ya ku a canza muku mafi alkairi da wannan wanda kika kaskantacce wanda yake cin nama ya sha ruwan zuma kuma wai ya ce a canza mi a bashi wata makani da dankali <laughs> wannan wani irin canji kuke nema wato daɗi in yi yawa sai mutum ya haukace ma to kenan Allah ya ce musu to ihbidu misalan ku tafi ku nemi wani gari ku tafi ku fita daga nan ku tafi ƙauyuka ku tafi ƙauyuka ku kama garuruwa a can inna lakum ma sa'altum za a ba ku abin da kuke nema ku tafi ku noma aka watso su waje aka ba su irin makani irin dankali irin eh, wane ne gashi nan dai ku tafi ku noma suka zo kuma suka dukufa wajen noma subhanallah waridibat alaihim zilla Allah ya ɗora musu wulakanci wala maskana da talauci wa ba'u bi garbin minalla suka zauna kuma cikin fushin Allah zalika bi annahum kanu yakfuru bi ayatillah wannan ku ya same su ne saboda sun kasance suna kafirce mu ayoyin Allah wa yaqtul da kuma sun kakkashi annaba ba ɗaya ba ba biyu ba bi gairar haƙƙi ba kuma tare da wata hujja ba zalika bima asaw wannan saboda wasu ne wa kanu ya atadud suka zamo ‘yan ta'adda, suka zamo ‘yan ta'adda, a shi ɗan ta'adda a duniya, to yana kwaikwayar ta'addanci ne daga Yahudawa, manyan ‘yan ta'addan duniya su ne Yahudawa, ran nan nake faɗi muku ko anan ne ko ku a wani gurin karatun ne, nake cewa duk ita ƙungiya ta ta'addanci da kake jin labarin ta yau a duniya, wallahi Yahuda suka ƙulla ta, ko suka shirya ta, ko suke ba ta kuɗin gudanar da aikinta. kuma ita suke aiki duk wata ƙungiyar ta'addanci ta duniya yahuda suke kullata suke ci gaba da kuma bata kuɗi kwana-kwanan nan wani ɗan majalisar amerika ɗan majalisar dattawa ne na amerika kuma tsohon soja ne da ya kai matsayin janar a soja ya rita ya tsaya takara ya ci majalisar dattawa yanzu haka ɗan majalisa ne shi ya fito ya bayyana cewa waɗannan ƙungiyoyin su isis su al alƙa'ida su al-shabab su boko haram Yahudawan Amerika da suke ɗauka ɗauniyarsu, suke ba su kuɗin aiki, suke ba su duk abin da suke suke ba su makame, suke ba su ɗaurin gindi da kariya. An gani ku ɗan majalisa ne faɗi wannan, ba a ɓoye ba a gaban ‘yan jaridun duniya, yana nan ana yaɗa cikin kafofin yaɗa labaru. A ce haka kenan kaɗan ma kenan. Wa'yannan ƙungiyoyi da kake ji ana ƙungiyoyin asiri, masu cin naman mutane suna shan jini ɗin nan, waɗannan ma duk ƙungiyoyi ne na Yahudawa, bal wannan ma yanzu shi ne addinin Yahudanci. Masu waɗannan ƙungiyoyin sun ɗora ne a kan abin da Yahuda suka karantar da su wai wannan shi ne addini. Na sha faɗe muku da yawa, za ka ga waɗansu fina-finai na Amerika da ake ce musu horo, ka ga wani fim, wani mutum ba mutum ba, yana cin naman mutum, yana shan jini ga shi nan dai wani irin mutum mutum aljani aljani yara ai kuna ganin su ko za ka yi ta mamakin wai ke me ake irin wa'annan fina-finai me yasa ake mai amfanin yin su to wa'annan fina a wajen yahudawa fina ne na addini kamar yadda ka san ka samu kaset na wani malami mai wa'azi ko bidiyon wani malami mai wa'azi ka zauna kana saurari kana karuwa haka suke karuwa da irin wa'annan fina-fina a gurinsu wa'annan ƙungiyoyin asiri to shine addini ba kuma shine fa addinin da annabi Musa ya ba ba shine da annabi Sulaiman ya ba an gane wannan ko yana can cikin bakara zamu same shi nan gaba in mun zo gurin kila za fito da abin karara yanda zamu gan shi insha Allah Allah ya taimake mu to haga Yahuda sun fi kowace al'umma tsaurin kai sun fi kowace al'umma butulci ka gani ashe kaga kenan dama da suka yi addinin Allah butulci suka yi wa manzan Allah sallallahu alaihi butulci ba wai sun ara ba ne sun yafa abin da iyaye da kakanni ne suka yi Allah ka kyauta Allah ka da da mu ‘yan uwa ana nuna lokaci ya yi ga shi kuma muna da kwantan wata tambaya ta jiya ko? Yawwa, muna da kwantan wata tambaya ta jiya, ku tuna min in na manta in Allah ya kai mu gobe, za mu taso ne daga nan wa’izu kultum ya Musa, Eh, lan nasbir ala da'amin wahidin domin kan waccan magana wa qatul nabiyyi bi ghairi haqqi akwai maganganun da malamai suka yi zan so mu danji ji kaɗan daga cikin abin da malamai suka yi kan kakkashi annabawa da suka yi ba annabi ɗaya ba ba annabi biyu ba ku tuna mu taso daga nan in Allah ya kai mu gobe Allah ya taimake mu dangane da tambaya mai tambayar nan yana nan mai karanta ko yayi bacci to to alhamdulillah an yi tambaya ne a jiya a bisa cewa mutum ne yana aure da mata, ko suna tare, sai baban shi ya je ya auro wata matar, da aka zai aka samu ita wannan mata da baban shi ya auro wato ‘yar mata, eh? To, mutum yana aure da mata, sai ɗan shi ya tafi sai ya auro wata mata, da ya zo sai aka ga matan da ɗan shi ya auro, ita ce uwa wajen matar shi wannan mutumin. na ma ita ce uwa wajen matar baban shi ba haka bane ba haka tambaya take ko Yauwa, nan muka turko turko ba mu bada amsa ba sai muka ce to mu je mu tambayo da cikin hikimar Allah tunda asusubahin tunda asubahin fari wani bawan Allah wani malami ya kira ni ya ya ji wannan tambaya bai bacci ba ya kwana bincike <laughs> to shi dai a fahimtar shi babu shakka ga abin da ya binciko auren nan yayi wannan aure yayi aure ne asuba ko kuma gari na wayewa ni ma kuma na burka na tafi wajen wani malamin na je muka zauna da shi shi ma dai ya ce auren nan yana gani aure yayi sai na dawo kuma na ƙara bincike sai na gano ce to ma me zai hana mu ɗauko abin nan cikin alƙur'ani mai girma ai ya yi mana bayanin matan da aka haramta mutum ya aura ko ba haka ba to ya ziga alqur'anan hannunmu wanda alqur'ani yake hannun shi mu taho tare mu koma suratul nisa'i suratul nisa'i aya ta 22 aya ta 22 zuwa ta 23 zuwa ta 24 a wannan sura mai albarka suratul nisa'i an lissafa muna matan da aka haramta mutum ya aura sai mu ga akwai wannan a ciki ko ko ba ta a ciki mun gano ta ko shine mutum ya auri matar ya auri uwar wato ya auri diyar yau to bari mu je Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wala tankihu ma nakaha aba'ukum haka ne Allah ya haramta kada mutum ya auri abin da baban shi ya aura matar da babanka ya aura ya rasu ko ya saki to ita wannan mata muharrama ce a gare ka ba za ka aure ta ba minan da sa'i daga cikin mata illa ma qad salafa sai dai abin da aka yi baya kafin saukar da wannan nasi shi ya wuce wannan innahu kana fahishatan wa maqatan wa sa'a ya zamo laifi ko mummuna hanya ce kaga wacce aka fara matar da babanka ya aura to wannan mata ta zama muharramarka sai Allah ya ce hurrimat alaykum ummahatukum an haramta wa mutum ya auri innashi innashi mahaifiya to haramun ne mutum ya aure ta malaman tafsiri suka ce da innan nan da inna inna daga nan abin da ya san wato kakannin shi kenan da kakan shi ta wajen uwa da ta wajen uba mutum ba zai aure su ba wa banatukum an haramta wa mutum ya auri ɗiyar shi wacce ya haifa ɗiyar ta cike shi haramun ne ya aure ta malamai suka ce ɗiyar nan da ɗiyar ɗiya da ɗiyar ɗa ma'ana jikokin shi kenan abin da ya kasa ba zai aure su ba wa aka kun haka nan an haramta mutum ya auri ƴar uwar shi shi ko ƙanwar shi ita ma muharrama shi ce wa amma tukum haka nan ammin shi ma'ana ƙanwar baban shi ko yar baban shi ita ma an haramta yi muharrama shi ce wa kala tukun, haka nan kanwar inna shi ko yar inna shi ita ma haramun ce ba zai aure ta ba wa banatul akki da diyar dan uwa diyar wan shi ko ɗiyar kanan shi diyar wa ko ɗiyar ƙane, ita ma haramun ce wa banatul ukuti da ɗiyar yar uwa ɗiyar yashi mace ko ɗiyar ƙanwar shi mace ita ma haramun ce wa hatukum allati arda'anakum da iyayenku waɗanda suka shayar da ku matar da mutum ya sha nonon ta sanda yana jariri to wannan mata haramun ne ya aure ta haramun ne ya aure ɗanta ɗaɗiyarta ko jikata wa aka watukum da ‘yan uwanku minar rira'a na wajen shayarwa’ wacce wata mata ta shayar da kai kana karami kuma ta shayar da wata yarinya tana karama to ita waccan yarinya haramun ce ka aure ta ta zama yar uwarka kamar kanwa wace koya ana bi wa ummu hatu nisaikum to mu kula da nan gurin to an dauke ne ku ta mm na wa hatu nisaikum to mu kula da nan gurin da iyayen matanku, matakka to innatta, kai matarka to innatta haramun ce kai ka aura, ba haramun ga babanka ba ba haramun ga ɗanka ba, kai ɗin nan kai ne haramun ka aure ta, to ga babanka ko ga ɗanka ba su zama haramun ba. An fahimci wannan ko? Waraba ibukumul lati fi hujurikum da agololinku waɗanda suke cikin ɗakunanku. min nisa'ikum da dakaltum bihinna na matan ku waɗanda kun tare da matan in ka auri mace har kuka yi kwanan aure da matar to diyatta ta haramta gare ka wacce ba kai ka haifa ba in ta zo da agola to diyatta ta haramta har in an kai ga yin kwanan aure fa in lam takunu dakaltum bihinna in ko ba ai kwanan aure da ita uwar ba fala junaha alaikum to babu laifi ka saki uwar ka auro ɗiya sai ta baka yarta in za ta iya eh, sai ta baka yar an gani ko ka ce to lalle ni ba ke falaso ba tunda wannan yarinya ta wajen ki ce to yanzu kan mu rabu sai ki bani ita za ta yi na'am wa halailu abana'ikum haka nan mata danka mata danka mata da danka ya aura ɗanka na cikinka da haka Allah ya ce Allah zina min asalabikum ɗanka na cikinka ba ɗan riko ba to matar da ya aura har suka yi kwanan aure to ita wannan mata ta haramta gare ka kai uban shi da ka haife shi wa an ta jama'o bainal ukutaini haka nan an hana ku ku haɗa ƴan uwa biyu a gida suna kishi ma'ana kana aure da ya kuma ka auro kanwa ka haɗa su to shi aka hana amma in kun rabu da yar ko ta rasu babu laifi ka auri kanwar ko in ku rabu da kanwar ko ta rasu babu laifi ka auriyar haɗawan ne aka hana illa ma qad salafa sai dai abin da ya wuce inna allaha kana ghafurur rahim Allah mai gafara ne mai jin kai ne sai ta karshe. Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa na ayi hakuri bari in ya abin nan da wal muhsanatu minan nisa'i matan ta cika tangagga to ita ma muharramakka ce daga cikin mata wacce ce katangagga wacce yanzu haka tana da miji matar wani to an haramta maka kace za ka ƙara aurenta har sai in wancan ya saki ko kuma in ya mutu ta gama idda ko ta gama takaba illa ma malakat aymanukum sai dai abinda kuka mallaka ta hanyar bauta ko da tana da miji can gidan kafirci in ta zo ta zamo baiwa to yanzu shi kenan ta halatta ka iya sadaka da ita an gane wannan ko sai Allah ya ce wa uhilla lakum ma wara azalikum duk waɗansu mata waɗanda ba waɗannan ba to an halatta muku a cikin waɗannan waɗanda su ne muharramai mun ji akwai in ka auri akwai ya za a kira ta kenan sirika sirika ta wajen wa <laughs> uba yana aure da ɗiya ɗa yana aure da uwar akwai su ana ciki ba su fito ba ba su fito ba duk ma wajen dangantaka ta auratayya din nan ba ta wuce can ba inda aka ce wa ummahatu nisaikum iyayen matanku kaga in ka auri mace to ba za ka auri innatta ba ko da kun rabu da ita ko da kun rabu da ita ba za ka auri innatta ba to shi wanda ai wanda ya auri innatta ba shi bane auri innatta dan shi ne auri innatta ko ba haka ba shi ya auri mace dan shi kuma ya auri innatta ba shi kenan ba ina fata an fahimta in mun fahimci waɗannan haramce haramce da kyawun wannan aure ya inganta wannan aure ya inganta to yanzu kaddara badali akai a saurara kaddara inda badali akai a ce uban ne ya auri uwar dan kuma ya auri diyar ya halatta ko bai halatta ba na ya halatta haka ne ko a ce uban ya auri uwar dan kuma ya auri diyar ya halatta to ashe ko dan uban ya auri diyar dan ya auri uwar nan ma samti <laughs> Allah ya taimake mu <laughs> to wallahu a'lam wannan dai shine gwargwadon abin da muka binciko saboda haka wannan aure har in hakan ta faru babu shakka ya halatta aure yayi sai mu fatan Allah ya ba da zuri'a ɗaya ba <laughs> Allah ya taimake mu waɗansu sun ɗan same ni bayan mun tashi suke magana wai a daida irin waɗannan tambayoyi kamar sun a'a ni kuma gaskiya a ra'ayina a kyala masu tambaya su yi tambaya an fahimci wannan ku in ka tambaye ni abin da na sani in faɗi ma gwargwadon abin da na sani wanda ban sani ba in ce ban sani mu je mu binciko in na je na kasa binciko in ce na kasa binciko a tafi ka binciko da kanka ba shi kenan ba ya fi sauki yau ba a dakatar da mutum a tambaya sai dai kun a ja hankali waɗanda za su yi tambaya dan Allah in abin ya faru ne to sai su yi tambaya a kai amma kada kurin mutum ya ɗaga ido ya ce ka yanzu ku a ce kaza ya faru da kaza da kaza ya za'a yi bari ku in yi tambaya in ji ya za'a yi haka sai ka ta wahalar da mu in ka ga wahalar da muka ci kafin mu samu wannan <laughs> an gane wannan ko eh mun dan ce wahala ka ji da wancan malami tun jiya da daddare ya hana ido bacci ya ta bincike kaga in ba da gaske bane hakan bai faru ba an wahalar da malam ina fata an gane ni kuma tun da dukku dukku na tashi in je can in je can har jabiru na je na zagayo ta dutsen reme duk in samu amsar <laughs> ashe kun ga in ba hakan bane to an wahalar da mu duk da ba a wahalar da mu mun karu da waɗansu abubuwa saboda haka tambaya ana yin tambaya ni kuma ko da ana ƙayyada tambaya ce banda iri kaza to a gaskiya ni a nawa ni ban kayyade wata tambaya ba duk abin da kake da shi wanda zaka tambaye ni tambayen in Allah ya so akwai amsar shi ko in na sani in faɗi ma in ban sani ba in ce ban sani ba ban sani ba ma amsa ce ina fata an gane imamu malik Allah ya ƙara mishi yarda shine limamin madina imamu darul hijra a lokacin shi ba a yi malami kamar shi ba a duniya mufti na duniya an shirya tambayoyi guda talatin da uku ko guda talatin da shida aka tafi har madina aka same shi aka dinga karanto mai tambayoyin nan cikin tambayoyi talatin da shidda guda uku kaɗai ya amsa sauran talatin da uku ya ce ban sani ba wannan ya rage mai daraja bai rage mai daraja ba kuma ya fi sauƙi ma a gare shi sauran fiye da talatin talatin da uku ya ce ban sani ba ashe haka kenan kada ka ƙayyade wa mutane tambayi da kake so a yi ma ko ma wace a yi wacce ka sani ka faɗi wacce baka sani ba ce ban sani ba shi kenan ka huta ma rayuwarka kada ka yi jara'a na ba da amsa bisa kuskure ko ka ba da amsa kan kuskure in ka tafi ka bincika haga wannan amsa kuskure ne ba laifi ba ne ka dawo ka tara jama'a ka ce amsa da na baku she ko shekaran jiya kuskure ne ga daidai din wannan shine ka'ida Allah ya taimake mu Allah ya ba mu dace eh <laughs> eh to shi ne fa sai ka ce mai mijin inna kada ka ce mai baba sai ka ce mijin inna ina kwana wannan ya ce wai mutum ne yana aure ɗanka ne yake aure da sirikanka ko in ta hito ka ce mata inna ina kwana to shi kuma ɗanya za ka ce mai ka ce baba ina kwana a'a kada ka ce mai baba ina kwana in za ka girmama shi ka ce mijin inna ina kwana ɗalibin shi kuma ya ce lahiya lau baba Allah ya taimake mu Allah ya bamu dacewa Allah ya abin da ke shi ne daidai Allah ya bamu dace cikin lamura ga baki daya subhanaka lahum bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk rabbana minna innaka antal